الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan makaranta mai tarin albarka wannan makaranta ta 'yan mata junior secondary and senior secondary school science school ko a garin kumo a wannan lokaci mai albarka na sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kamar kullum kamar yadda aka saba daman muna samun gayyata daga wannan makaranta a wannan wata mai albarka don ziyara da kuma nasiha wa 'ya'yanmu da ƙannanmu mata da suke karatu a wannan makaranta mai albarka shekaru da suka gabata da ya biyu na zo alhamdulillah mun gabatar da darasi da karatu na lokaci gajere gashi kuma yanzu Allah ya sake dawo da mu lokaci ne wadda bayi da yawa sosai da za mu samu dama mu faɗa abubuwa masu yawa amma na zaɓi wani abu da zan tattauna a kansa a matsayinku na mata musulmi da zai muku amfani ba wai a nan gidan kadai ba idan Allah ya mai da ku kuka koma gidajen ku a rayuwarku a duniya da ku na aure kowace ɗaya a cikinku a nan muna fatan insha Allah nan gaba zuwa wani lokaci ko gajere ko mai tsawo za ta shiga gidan mijinta don shi ne burin mace musulma za mu tattauna ne akan abin da zai amfana da ku a rayuwarku gaba-gaba abu na farko da nake so na tattauna a kai wata masifa da take damun mata musulmi a yau masifa da take damun mata musulmi shine al-ikhtilat mixed up da ake samu tsakanin maza da mata shakuda tsakanin maza da mata wanda yau mata suka mai da wannan abun kamar ba komai ba ne to za ku ji hukuncin Allah dangane da hukuncin mace ta rinka shiga cikin maza ta saki jikinta kamar ita namiji ne wai an ce mata wai what man can do women can do better wanda is totally lie ba haka bane amin zar a tunani na shari'a ba haka bane ku musulmi ne ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku duk abin da mutum zai na duniya ya samu ya bi Allah shine zaman lafiya in ba haka ba kabari zai maganin sa me ake nufi da al na ce muku a Hausa kamar cakuda a cakuda gero da dawa waje guda a cakuda man gyada da manja waje guda a cakuda ruwa da kanatir waje guda a cakuda ƙasa da taki waje guda a cakuda maza da mata su cakuda waje guda jiki na taɓa jiki ana gaisawa ana, ana rike juna da sunan wayewa civilization na duniya ko a wajen aiki ko a wasu tarurruka da ake yi mace ga tana shiga irin ta maza ta saka wando ta saka riga irin na maza dan kwalin ma da ake sawa ma a cefar da shi hijabi kam daman Allah ya ji kansa kawai za ku rinka gani ko a hotuna ko a tarurruka ko na siyasa ko na gwamnati ko ba na gwamnati ba amma a matsayin ku na 'ya'yan mu musulmi ya kamata mu gaya muku gaskiya li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina dan wanda zai halaka ya halaka akan hujja da gaskiya wanda kuma zai rayu akan gaskiya ya rayu akan gaskiya abin da ake nufi da al-ikhtilaf a kalma ta larabci literal meaning of ikhtilaf shine al-imtizaj al-imtizaj al-imtizaj laraba sukan ce khalata shay'a bi he mixed something with something together in one place ba tare da yayin separating ɗinsa ba cakuɗa abu wannan literal meaning kenan ya khalitu khaltan wa khallatahu fakhtalata mazajahu wa khtalata yakhtalitu ikhtilatan imtazaja shine ma'ana al-ikhtilat da larabci technical meaning na al-ikhtilaf shari'a istilahi idan an ce al-ikhtilaf Allah ya ba da labarin misali a cikin suratu tauba aya ta ɗari da goma ɗari da biyu Allah ya ce wa akharu na atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wa akharu na atarafu bi dhunubihim sun yi furuci da zunubinsu khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an sai suka cakuɗa kyakkyawan aiki da mummuna Don mu wa mazaju a wata ayar Allah ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum a cikin bakara ta 220 kalmar a yin tukhalituhum ana nufin in tudakhiluhum kenan da kuma fadin sa wa makhtalata bi a cikin suratul an'am a wata ayar Allah ya ce wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd cikin suratu sad khulata shuraka wanda suka cakuda abu guda imamun raghib ɗaya daga cikin malaman lugha yake cewa ikhtilati shine cakuda tsakanin ɓangarori guda biyu ko sama da haka abu guda biyu a hada su wuri guda ko guda uku a hada su wuri guda shine ikhtilaf فاختلط به نبات الأرض فاختلط به ya dada ambatan بطن فاختلط anan gurin. wannan a takaice-takaice kenan malaman musulunci na zamani sun yi mana bayani me ake nufi da ikhtilaf din nan don saboda an yi bayani ke fanci me ake nufi Sheikh al'allamatu Ibn Baz rahimahullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya wanda yake mufti diyar Saudiya babban malami mai bada fatawa ƙasar Saudiya Allah ya rama rahama ya ce kalmar ikhtilaf abinda take nufi ishtima'ul rijali bin nisa'i al-ajanib al-ajnabiyat a samu maza su cakuda a wuri guda da matan da suke ajinabansu ne matan da suke zai iya yiwa su aure a tsakani ba a magana tsakanin cakuda tsakanin yayanki da babanki ba dan mace ta zauna a tsakiyar ga babanta ga yayanta ga babanta wannan ba haramun bane amma muna magana ne akan haduwa da namijin da zai iya aurenki fi makanin wahidin bi hukumi al'amali amali aw al a aw al-shira'i aw al-nuz'a aw al-safar wa nahwi dhalik haka ibn ba zai fada da sunan aiki ne ko saye da sayarwa ko kuma yawon bude ido excursion ko tafiya zuwa wata ƙasa um, a muhammad al-muqaddim shi kuma yake cewa shine namiji haɗu da mace wadda ba muharramarsa ba ijtima'an yu'addi ila ribati cakuduwar da take iya sabbaba shakka haɗuwar da in kaga sun cakuɗa ɗin zai iya yiwa a samar da shakka zai iya wani abu ya biyo baya ijtima'u rijali bin nisa'i ghayr al maharim fi makanin wahidin يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير هائل أو مانع يرفع الريبة tsakanin mace da namiji wanda ba muharramin ta ba a wuri guda wanda za su iya hada za su iya haɗuwa ta hanyar kallon junansu ko nuni ko zance ko jiki ya haɗa jiki da namiji ba tare da an samu wani shamaki a tsakaninsu ba wanda zai iya kore wannan shakka da yanzu a makarantunmu akwai inda ake karatu kamar yadda kuke zaunan nan haka ake haɗuwa da maza da mata a ajiye namiji sai a sa mace a tsakiyarsu ko uku uku ne duk kujera sai a sa mace ɗaya a yanzu haka a ƙasar na a makarantu primary ko secondary schools waɗanda suke mixed schools wanda akwai maza da mata haka ake saboda tsabar yahudanci da goyon bayan yahudanci da taimakon yahudanci wanda baya cikin tsarin ilimin a ce dole sai an zaunar da ya mace an haɗa ta da jiki da namiji in gyangyaɗi ya kama ta ta yi a jikin namiji shi ma gyangyaɗi ya kama shi a jikin mace wannan barnar yanzu ita ake kuma akwai wasu makarantu jami'o'i universities a ƙasar nan da za ku ga haka suke yi ko damuwa ba yi ba in an zo lecture halls mace ne ma za ta kira namiji ta ce bismillah ko ya zo ana lecture ta ce masa ya ce ta zo ta makar sai ta ce wa namiji excuse me please can you can I squat please za ta yi squatting ta zauna jikinta yana taba jikin shi duka wannan da sunan boko boko ai ba kafirci ne ba cewa aka yi mutum dan ya ce an ce mutum ya je yi boko sai zama sai zama kafiri ko ya zama dan iska ba am I making sense are you understanding me ku yi tunani saboda ina tausaya muku ku yara ne ƙanana nan gaba za ku taso za ku shiga wannan abin da nake gaya muku za ku gani so ya kamata ku mai da hankali ku yi tunani mai kyau kada wata ta yadda a cikin ku ta lalata rayuwarta tana karama ba ta tafasa ba tana neman ta ƙone Allah ka kiyaye menene me yasa ake yin bincike ko ake ma yin wa'azi ko karatu akan hukuncin ikhtilaf na farko fitnatun nisa ku yi hakuri annabi ya ce mata suna da fitina mata suna da fitina ku ne dai matan sai kowa ta tsaya ta karanta kanta yaya take a hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito riwayar usama ibn zaid manzo Allah ce mata raktu ba'di fitnatan adar ala rijali minan nisa ni dai in ji annabi in ji annabi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taɓa barin wata fitina a bayana ba wanda take cutar da maza fitinar da take cutar maza ta halakar da namiji kai tsaye irin mace galiban halakar namiji mace ke halakar da shi galiban manzan Allah ya ce banu isra'ila da ake bada labari din nan ai kuna jin banu isra'ila a cikin qur'ani yahud ya bani isra'il ya bani isra'il manzan Allah ya ce inna awwala fitnata bani isra'ila kanat fi nisa fitinar farko ta banu isra'ila akan mata ne dan ki sani cewa ke din a iya amfani da ke ta hanyar Allah kuma ke din a iya amfani da ke ta hanyar tsiya kada ki zamanto costive agent ne na yada barna a bayan ƙasa kar ki zamanto ke sababi ne da ki bar 'ya'yan banza a ƙasar Allah kar ki zama kin bar mugun tarihi kin zama uwa ta banza wa 'ya'yanki don duk mace da ta lalace a nan to kenan ta ta ta sa wa 'ya'yanta kuntu da bakin ciki ta yadda in sun girma ba za su iya cewa uwarsu wance bace ba dukan ku nan ku dauka yanzu za ku zo da ƴaƴan ku da za ku haifa sun fi nan ajin yawa Kowace ku ta yi kokari ta zama uwar kirki wa ƴaƴanta tun daga yanzu kuma kyakkyawar juma'a tun daga laraba ake gane ta kame wanki tsare mutuncinki kare darajarki wannan shine zai taimake ki ki zama yar kirki har ya abin buga misali ki zama irin su Aisha suna na Sauda ki zama irin suna na Zainab ki zama irin suna na Ummu Salama ki zama irin suna na Maryam ki zama irin su Asiya imra'atu fir'aun kenan rayuwar mata in ba su ba addini ba fitina ne ɗaya kenan alqur'ani ya faɗa cikin suratu ali imran زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب الله يتي من زينا ومتاني wa mutane son sha'awa na mata namiji mai tsoron Allah ne yake tsayar da sha'awarsa akan matar da Allah ya halatta masa ita ce matarsa da aka daura masa aure da ita da salatin annabi wanda bai da tsoron Allah kuma ya biya son zuciya ya je ya biya bukatar sha'awarsa akan matar da Allah bai halatta masa ba ya mutu ya shiga wuta ita ma haka Allah ya gina maza mutane suna son mata suna son ‘ya'ya suna son kuɗi suna son zahabi suna son azurfa zinari azurfa suna son dawaki suna son dabbobi suna son su shuka a gona su samu amfanin gona Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya wadannan abubuwan gaba daya jin daɗin rayuwar duniya ne kadai a wajen Allah akwai kyakkyawan makoma ga wanda ya aiki na ƙwarai imamul al-Qurtubi a tafsirin sa yace Allah ya fara ambatan mata a wannan ayar zuyina lin hubbu shahawati minan nisa'i Allah sai ya fara ambatan mata li kasrati tashawufin nufusi ilayhinna li'annahunna habailu shaytani wa fitnatur rijal yace saboda su mata din nan an fi hankoro na mika wuya sha'awarsu da tunaninsu mutum sai ya canja rayuwarsa saboda mace kawai yace kuma mata in ji imamul qurtubi mata su ne igiyoyin shaidan da suke dauro mutane su jefa su cikin halaka kuma mata su ne fitinatul rijal su ne fitinan maza Allah ka kiyaye wani mawaki yake cewa innan nisa'a rayahinun khuliqna lana wa kulluna yashtahi shammar rayahin wani ya ce ai mata turare ne aka halitta mana turare in ji wani mawaki ya ce innan nisa'a rayahinun khuliqna lana mata turare ne aka halitta mana ya ce wa kulluna ya shtahi shammar rayahini kowane ɗaya daga cikinmu ai yana sha'awar ya ji ƙanshin turare ko to mata kamar turare ne so kowa ma yana sha'awar ya shi ƙanshin turare to kowa ma yana sha'awar mata kenan wani ya ce wa nahnu banu duniya wa hunna banatuha وعيش بني الدنيا لقاء بناتها yace su mata su ne wato mu dai mu maza mu ne 'ya'yan duniya maza su kuma mata su ne 'ya'yan duniya mata yace rayuwar 'ya'ya maza na duniya shine su haɗu da 'ya'ya maza na duniya kenan dai dole ne mace tana tare da namiji dole ne namiji yana tare da mace imani shine yake sa a yi rayuwa a tsarin Allah kowace mace kuma tana da mai santa larabawa suke cewa likulli saqitatin laqita kowanne abin tsuntuwa idan ya faɗi akwai mai tsintansa. yanzu nan watakila in kin fita kin ga naira kwandala ɗaya ba za ki ɗauka ba amma yaro ƙarami in ya gani zai ta murna kamar ya tsinci naira miliyan ɗaya yanzu in kina tafiya watakila kika tsinci ƙwayar gyaɗa ɗaya ba za ki ɗauka ba ki ce haya za ki ɗauki gyaɗar ƙasa amma yaro ƙarami in ya ga gyaɗan nan ɗauka zai yanzu ni in ina tafiya a nan makarantar na ga naira biyar ni ba zan ɗauka ba ko naira goma ba zan ɗauka ba saboda ina ganin kamar na wuce ta amma ke yanzu Allah ya ce me ke kika tsinci naira goma a hanya ai murna kin samu ta cin gyada kenan kowane abun tsuntuwa akwai mai dauka misali ku ga a cikin mata ba akwai iyaye mata dattawa tsofaffi ba wanda sun gama robewa gaba ɗaya complete sun sauka duka namiji yaro matashi mai neman aure yaushe zai je nemo ta tsohuwa kakarsa amma kuma sai ki ga namiji tsoho irin ta shi kuma yana can yana ta da hankalinsa akan wannan tsohuwar shi kuma ita yake so shine li kulli saqitatin laqita ana ba da labari aka ce wasu mata ne tsofaffi a gidan mijinsu sun tsufa fa shekara wajen hamsin sun ba da hamsin shi ma mai gidan shekara saba'in ya ba da baya amma wallahi aka ce soyayyar da suke tsakaninsu da mijinsu abin zai baki mamaki kai ga kishin tsiya tsohuwa da 'yar ta tsohuwa kishi duk ranar girkin wannan ta yi wanka tana gyara jiki ta yi lalle tana maganganu ta yi wa mijinta abinci tsohuwa ba. ita ma waccan ɗin kuma haka ashe su ma a iya matsayinsu su a su su suna yi Ni kulli saqifatin laqita wani mai hikima yake cewa iyaka wa mukhalatatin nisa ka nisanci cakuda da mata fa inna لخلد المرأة فإن لحظ المرأة سهم ولفظها سم kallon mace kibiya ne da za ta harbe ka lafazinta ku taima magana wannan guba ne matukar an sa shedanci a ciki wai wani mai farauta ne mai buge dabbobi a daji kun ga shi makami ne da shi yana buge gada yana buge barewa yana buge kaza ko yaya aka ya aka ya bar farautarsa ya ga wata mace sai ya bi ta yake mata magana sai aka ce iyaka ya sayyad ihzar an tusada ka kiyaye ya kai mai farauta ka kiyaye kada a maimakon farauta kai kuma a zo a farauce ka ba kana nan kana buge gada kana buge kura kana buge barewa ba to ga wata mace nan da kake magana ita kuma ta farauce ka Allah Suleiman bin Dawud annabin Allah ne ko wala ce na Dawud minna fadla annabi Dawud shi ma annabi ne Suleiman ma ainihin annabi ne wali Suleiman riha wuduha shahrun wa shahr Wasan na da wayan alƙasari wa min aljin ne mai yawani bai ne da yi bai ne rabbi wanne amarin na zai kuma za a bisa a yi. Wani taba'u ma tet lushe ya ala ne. Shi kuma ɗan gidan annabi dawo. Ya dawo ga ina je Allah na kakalifatan filawamu zai ayoyi ne akan waɗannan annabawa. To shi Suleiman dan dawo ne yake gaya wa yace kai dana imshi wara al-asadi wala tamshi wara al-mar'a kai tafiya a bayan zaki shi ya fi maka alheri akan mace ta wuce gabanka kana bin bayanta haɗarin ka bi bayan mace kana kallanta to wanda a ce zaki aka sa a gaba kaga dai zaki halaka ka zai to shi yamma alheri akan ka bayan mace to ina ga wanda za a zo a zauna a jami'a a wajen lacca a waye a wuri guda kujera guda kun ga addinin mu yana da bambanci da zamani ko abubuwan da zamani suka kawo na burgewa na shakatawa mu kuma addinin mu bai yadda mana da shi ba wasu mutane masu son zuciya marasa gaskiya suna kawo wasu shibohoyi da suke halatta wai a cakuda tsakanin maza da mata kamar yadda za ku rinka gani a wurare guda wani ɗalibi na ce ya je amerika ya ce malam na ga ikon allah ya ce wallahi jirgin ƙasa ne ake tafiya ana shiga ya ce ta ya ce mu najeriya ba ƙananan musulmi ba ne ba manya ne a musulmin ba ya ce wallahi malam mace haka za ta zo daga ita sai gajeren wando gaba ɗaya a jikinta ba riga sai brezi a jikinta sai gajeren wando ya ce wallahi haka za ka zo ka zauna a jikin kujerar nan ta ta jirgin ƙasa za a zo wallahi ka za ta zo su zauna a jikinka a haɗe yace haka za ka gansu a kasuwa suna gogan maza maza suna gogan su tsirara tsirara saboda ba addini su halal ne a wajensu ya ce wallahi akwai inda ake zuwa irin night clubs din nan tsirara ma kowa ma yake fitowa gaba daya a haɗu da mazan da mata, yanzu irin wannan rayuwar shine ƴaƴan musulmi kuke sha wannan rayuwar rayuwar dabbobi in humila kala na'ami yaya za mu rinka sha'awar wannan saboda muna kallon fim yaya za mu rinka sha'awar wannan saboda ana kallon youtube ana bude a wayoyi ana kallon abubuwa ana sauke fima-fimai yanzu ke da Allah ya mutunta ki yace ki saka hijabi ki lullube jikinki ki lullube fuskarki ki lullube jikinki kuma ba a yadda wani ya zo kusa da ke ba duk abu mai daraja fa koyi shi ake ba abu da sai fito a fili iyayena mata ku gane cewa Allah yana son ku ne shi yasa ya ce ku kare jikinku yanzu namiji sai ya zo gindin bishiyan can kawai ke ma ya je kama ruwa zai yi alwala bai damu ba amma ke ba za ki iya ba saboda kina da kunya kina da mutunci da wahala mace mai tarbiyya ne ka ganta a fili a bakin hanya ta zo ta tsuguna mu mun sani da yawa ko aje masallaci ko aje asibiti wallahi akwai matan da za su rike wato larura a tattare da su ta je asibiti tun da safe wallahi ba ta je ban daki ba har sai bayan azhar karfe biyu karfe uku ba za ta iya zuwa ta shiga ban daki ba mu mun san da wannan amma yanzu a hankali ana cirewa mata kunya ana nuna musu cewa wai addinin musulunci wai ya takura musu yau idan ba ku ba addini ba me za ku bi ko din kuma ku menene in ba ku ba Allah ba kin yi asara a rayuwarki idan kika zaɓi waccan rayuwar ba ga sunan matan banzan ba da suke fima-fimai ana kallon su mace ta zo ta gama fim ɗinta ta kasa samun wanda zai aure ta in kyau ne tana da shi ta yi rawa da maza maza sun kama ta ta kama su ta yi duk abin da za yi an je an yi tsiya da su babu wata yar fim da wani dan fim yake ba da labari ya yi mun rantsuwa ce babu wata yar fim face dole sai wani namiji ya santa alkawari ne wannan ya ce ai shi yasa sai an cire musu wannan jin kunyar ma gaba ɗaya shi yasa bata damu bata mika miƙa hannunta ta taba namiji ana ɗaukan hotonta ana haska a duniya kin gama fim ɗin naki ke baki gina gida ba baki sai jirgin sama ba baki sai gonaki ba baki komai ba kuma mijin aure ya gagara kuma hotonki ya cika duniya ko ya'ya nawa kika haifa za a ce uwar ku yar fim ce sai bayan kin mutu kina kabari kina kwance shekara talatin a ɗauko hoton ki ga kinan namiji ya kama ki kuna rawa da shi a nuna wa ki su miki Allah ya isa kin cuce su amma yau masu fim ɗin suke gaya mana matan musulmi akwai wanda layi ma suke suna jira ta je ce ta bilicin tana gyara jikinta baga kirin Allah ya ta amma sai ta mai da kanta fara saboda ta shiga layin yan fim me za ki gada da shi abun kunya ka ga mace musulma tana rawa da namiji tana kama shi yana kama ta kuma ana haskawa ana duba wai wannan wai shine jin daɗi kuma duk tsayar ki sai kin tsufa babu yarinya budurwa da za ta zauna waya ce ta kare rayuwar tana budurwa yanzu kina ganin kina budurwa kina ganin kina rawar kai ki ba wa kanki yan shekaru masu zuwa yanzu yanzu zaki zama mama ko kin yi aure ko waki aure ba in an ganki sai a rinka mama ko a rinka umma kuma alhali ba ki taba aure ba eh saboda kin kashe rayuwarki kin kike aure kin ce duniya kike nema kuma Allah ya hana ki duniyar ku zauna lafiya da bin Allah tabaraka wa ta'ala akwai waɗanda suke ganin cewa wai ai hana cakuɗa tsakani da maza da matan ma shine yake kawo ana yawan fitina amma in mutum ya riga ya saba da mace mace ta saba da namiji ai kawai shi kenan sai suke cewa wai idan kun ce kada a cakuɗa da mata to shi shikenan dan me yasa ake cakuda da su a masallaci me yasa ake cakuda da su a kasuwanni me yasa ake cakuda da su a makarantu wajen ilimi wajen karantarwa wajen jihadi wajen shawara Shehu Usman dan Fodiyo ma a lokacin da yake karantarwa ai maza da mata ana haduwa dan neman sharri suna nufin sharri ba sa nufin alkhairi kuma suka ce ai shi wai musulunci abin da ya damu da shi a tsarkake zuciya ne shi imani a zuciya yake ba wai a gangan jiki ba mutum zai zo ma yana cakuda da macen amma zuciyarsa mai tsarki ne ita ma macen za ga tana gaisawa da maza amma ita ba ta jin komai ƙarya kike yi ƙarya ne kuma wannan wai kuma yanzu ai dole ma a wannan zamani mace kan tafita ta shiga cikin maza saboda zuwa ta yi aiki ta nemi abinci a to waye yace dole sai kin je kin yi aiki kin nemi abinci ke kan ba cewa aka ki je ki aure a aure ki a ciyar da ke ba ki zaman ki a gida ya kawo miki na safe dole ya kawo na rana a dole ya kawo na dare a dole idan bai kawo ba Allah ya kama shi kuma a yi masa fada kuma ki iya bin hakkinki a wajen alkali wa karna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا كو يا أنا متى يا كو يا أنا يا كو يوم وانا كسني شيوا akwai wasu abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da su dangane da cakuda tsakanin maza da mata na farko dai Allah ya hana Allah ya ce ku zauna a gidajenku ku ya aure ya ku mata masu tsarki masu tsarki masu albarka ya umarce ku ku lazimci gidaje Imam Ibn Kathir ya ce wa kanna fi buyutikunna ilzamna buyutakunna ku lazimci gidajen ku fala khurujna li ghairi haja ku daina fita in ba da bukata ba ke kan mace yar gata ne Allah ce ki zaman ki a gida ki kwance ki ki huta ki ta haihuwa kina tarbiyyar yaya in larura ta kama zaki fita sa hijabin ki da niqabin ki da safar hannu da ta kafa maganin maza masu kallon mata ki fita ki lullube jikinki ba wanda ya sai ga jikinki in ba mijinki da ya bada sadaki ba amma kash yau matanmu na wannan zamani ba su fahimta ba ita burgewa ne ta sa matsatsun kaya ta fita duniya kowa ya ganta arha kyauta kuma duk tsiyakki namiji ɗaya za ki aura duk inda mace ta kai namiji baya ɗaya za ta aura ba a haɗa biyu ba ba ce ke ko tinkiya ko raƙuma ɗaya ke ɗauka to me na zuwa ki tallata kanki wa duniya gaba daya yar uwata musulunci bai yadda ku fita ba sai da alhawa'idu shar'iyya bukatu na shari'a kamar fita sallah fita zuwa unguwa sada zumunci da sauran abubuwa dai ba na barna ba amma yawo haka kawai mace ta fita shakatawa sai dai in wurin babu maza kuma akwai hijabi da lulluɓe jiki me hikimar haka na farko dai ku mai da hankali akan kula da gida duk maza suna waje to in mata ma suka fito waje wa zai kula da gida wa zai kula da yaya yanzu ganin ki jariri dan karami wa zai kula da shi uwarsa kullun ta fita kannan ku mata masu tasowa wa zai kula da su yanzu ku da ba dan iyayen ku mata sun zauna a gida sun kula da ku ba da kwazo nan da kun wulakanta kun tozarta wani ya fada rijiya wani ta fada kwata wani an dauke ta wani kaza ashe dole mata su zauna a gida haka abin yake kuma da ba dan killace ku da kula da ku a ajiye ku a wuri guda mai mutunci yana da yana da amfani ba a zo ai muku wannan makarantar gaba ɗaya a ce ba maza filin gurin bere isa ai maza bane amma saboda tsare muku mutuncin ku gwamnatocinku da suka fahimci haɗarin haɗa maza da mata a wuri guda a makarantu shi sa yanzu yawanci ake rabawa yau da a ce akwai maza a tattare da ku ba haka rayuwar rayuwarku take nan ba wata ba za ta yi karatun ba soyayya kawai za ta yi ta gama soyayya har ta toye ma gaba ɗaya a gama jarabar ba ta ci komai ba ta koma gida mijin aure kuma ya gagara ashe yana da muhimmanci ku kula da gida a tsare gida barin baku labarin wata mata tana da 'ya'yanta a gida ta haihu tana fita aiki kullum ba ta zama a gida amma tana da nani mai kula mata da 'ya'yanta ya'ya fa sun taru ana zuwa aiki alhamdulillah mai gida aiki ita ma aiki da sassafe kafin yaranta su tashi ta tafi wurin aiki ba za ta dawo ba sai can yamma sun dawo makaranta sun gaji so yaran nan sun yi shekaru kawai sun saba da wannan nani din ita suka saba kullum in sun dawo gida nani nani nani ana nani har aka zo ana momi alhali kuma ba ita ce uwarsu ba nono idan ta haifi yaro jariri sai dai ta zauna da asuba ta sa abin tatsan nono ta sa shi a mamanta ta yi ta tatsa irin wannan na zamanin da ake tatsa a fida sai ta cika fidan sai ta tafi da barwa jaririyarta ko jaririnta idan yarinya sai kuka yan nani ta dauke ta ta riga ta ta saba gani ta sa ta a kirjinta ta lullube ta ta mata kaza yarinya da yara sun saba ga uwarsu wata rana ya aka yi aka yi an je unguwa da ita nanin da uwar yaran mai gida ya dawo an je unguwa an sauke su a mota ina da shi a hoto uwan nan ta dawo ta je shago ta yi shopping wa 'ya'yanta wai irin weekend din nan ta yi wa 'ya'yanta shafin yara suka dawo suka fito daga kofar gida suka taho da gudu irin oyoyo oyoyo gaba ɗayansu da gudun nan da suka tafi sai suka je suka rungume wannan nani din ita ko uwa ta ma kita ba da kayan da ta yi sayayyan wa nanin dan ita za ta ba wa 'ya'yanta tana ganin yau bari ta ɗauka ta ba wa 'ya'yanta wallahi da suka zo gaba ɗaya yaran nanin suka kama suka rungume ta suna ta hawa kanta momi momi nani momi nani momi kin san matan nan ya ta yi wallahi sai aka ga shi kawai ta yi sulakin kawai sai ta fada a wurin bakin ciki ya jefar da ita kawai ta fadi kayan da ke hannunta ta fadi sai da aka yayyafa mata ruwa aka zo ake tambayanta me ya faru ta ce yanzu 'ya'yan da na yi naƙuda su na haife su ni da wahala haihuwa amma su zo su bi wata da gudu su kama ta lalle rashin zaman mace a gida ba karamin illa ba ne amma yanzu ni da ke tunani za mu yi burgewa ne tana da ɗan ofis ɗinta tana shan ac da direban ta yana kai ta kaza shikenan miji ya tafi sai dare ita ma ta tafi sai dare ta dawo a gaje ya dawo a gaje mijin ma ba sa haɗuwa da shi sai bacci ina jin daɗin rayuwa na. shi yasa duk lokacin da mutum bai zaɓi abin da Allah ya zaɓan masa ba bai yi wa kansa tsari ba to gaskiya zai sha wahala ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya tun kuna yara ku zama wayayyo a addini in kun tashi ma za ku yi aiki ki samu aikin da ba zai cinye miki lokacin ki na gida ba duk aiki in ya wuce karfe sha ɗaya sha biyu karfe biyu in ya yawa to gaskiya akwai haɗari ki yi ki gama ki dawo gidanki ki zauna cikin yayanki ki dafa musu tuwo ku zauna ku ci mai gida ya dawo ku tashi ku darbe shi sanda zuwa mai gida shine zaki ji daɗin yaya da ake jin daɗin yaya ke yanzu in kin koma hutu da gudu ba zuwa ke ki rungume mahaifiyarki ba da ba ta gida yaya a ce kin koma hutu matar mamanki tana can ta tafi wani wuri a ce ba za ta dawo ba sai bayan sati kaza hutunku ya kare mamanki ta dawo gaba ɗaya sai ki ji ta fita a ranki ɗaya kenan bayan wa haka an ce mata su zauna a gida su daina zuwa suna kuɗa da maza ne saboda a samu yassarewa da yalwatawar alhayatul manziliya rayuwa ta gida gida baya gyaruwa sai da mata wallahi ƙaryar namiji ya zauna a gida ya ce zai kula da gida wallahi bai zai iya ba kuma ku lura ko mace tafiya ta ta je irin ganin gida ko biki ko wani abu sati biyu idan ba ta nan ki zo ki ga tarkace a gidan nan mai gidan nan hularsa a jefa a can wancan gajeren wandan sa ya jefar ga takalma a can ga kwanuka an ci abinci ga wani ne ga tarkace sai ki je yana buga waya hajiya yaushe za ki dawo ne dan Allah gidan nan wallahi duk ya lalace bai iya shara ba bai iya gyara ba ai gyara gida sai mata gyara gida sai mata sunna ilahiya umarni na Allah tabaraka wa ta'ala ya raba wa kowa aikinsa linnisa'i amal walid rijali amal maza suna da amal yaktassu bihim aikin da yake bance su kuma su ma mata suna da amal ayyukan da yaktassu bihinna yake bance su malaman musulunci sun kawo sharadi ya ku yan uwana iyayena mata akwai sharadin fitar mace daga gidanta ko daga gidansu akwai sharuda ki kiyaye kasuwa za ki je kin je hutu ne shago za ki je ina ne za ki je ga dokar Allah akan ki ba dokar malam Abdallah ba na farko أن يكون خروجهن مصحوبا بالتستر والاحتشام والوقار وعدم التبذل lallai idan mace za ta fita ya zama ta fita da sutura da lulluɓe jikinta da kunya da natsuwa da rashin bayyana jiki a lullube jiki kina tafiya cikin natsuwa ba wai akan kina tafiya gagagau gagagau kamar yadda jaki yake tafiya ko namiji ba kin san wata kin ganta titi yadda kika san namiji kafa ta yi kura an kwashe wancan leda an buge wannan an yi tuntube da wannan haba ke ko ba haka mata suke tafiya ba mace tana tafiya ne a hankali a natsuwa da kunya zaki ga tana bin gefen hanya kuma in ta zo wajen maza sai ki ga tana haka tana sunkuyawa ba ta iya haɗa kai da maza matan kirki kenan ba 'ya'yan zamani 'ya'yan whatsapp 'ya'yan facebook 'ya'yan youtube 'ya'yan waye ba ina gajiya lafiya ya kwana biyu wallahi na dade ba ni lambar wayanka na yi misin contact ɗinka don Allah ina son ganin ka ah ki ji yarinya fa waye ya ta fege subhanallahi alazim me ya kai bai faganta ba fa bai faganta ba amma ita take bi tana abin nan 'ya'yan zamani kenan 'ya'yan hawa a caɓa 3 in 1 subhanallah musulma ta hau gadon bayan dan a caɓa su su uku oh, su lafku yadda kika san 'ya'yan birruka wata na kan wata dan bala'i ba kunya ba tsoron Allah kin wulakantar da kanki duk matar da diyarin ta je ta hau bayan gadon dan a caɓa wallahi ya rubuta aje ya ce ai ya gama da ke ko ƴaƴanki kika zo kika haifa a gare ta Allah annan nan fa muke goye uwarsa a bayan mu nan fa nan su ko kuma nake loda su yanda ka san damin dawa ai duk wacce bata rike mutuncin da Allah ya mata ba ai ta ga kaskanci a rayuwarta Allah ya girmama ku Allah ya karrama ku amma kun ce zamananci shine da idona na gani wata rana irin ana hawa motar nan za a tafi wata mace ta zo ta shiga mota aka haɗa ta da maza ta shiga ba ko damuwa ma ba ce ba alhaji dan matsa mana ya matsa ta zauna an lauda mata kayanta kafin a yi tafiya a nisa ni ina cikin motar ina ganin ikon Allah ba yanda zan yi wallahi ya aka yi aka yi yarinyar nan wallahi bacci ya dauke ta tafiya ce kuma ake za a je wani gari bacci yana ɗaukanta, ta wallahi in ga kawai ta miƙe hannunta haka sai jikin shi wannan namijin da ke tare da shi sai gyangyaɗi ya ga ta bude baki haka tana ta bacci bacci har mun shari a shiga gargada tana jiki shi ko gogon naki yayi shiru ta kwanta a jikin sai ya shiru kowai magana wallahi a gabana na ga wannan abu kamar na juya na ce kai mutumin nan ba ka ji tsoron Allah ba kamar na buge ta ita kuma ce ke ku akwai banza mara kishi aka gama to an iso hajiya an iso an iso ta tashi to tana gyara dan kwalinta tana abin nan wannan wulakanci da me yayi kama da me yayi kama ko dan baki kare kanki ke kanki baki kare ƴaƴanki mana ya kamata yanzu ki zo ki bari saboda Allah ki zo ki haifi ƴaƴanki ki zo ki bar musu mummunan tarihi mace ta mai da kanta araha ko shekaran ji a garin nan ko shekaran ji da zan ta tafsir a hanya bayan magariba fa duba shedanci fa irin wallahi tallahi wasu yara yara yan mata wani yayi fakin din mota sun zo sun zo na da samari sun sa ta a tsakiya suna kwanciya a jikin mota na ana wasa ana ƴaƴan musulmi yan nan garin yanda ka san ne birki na zane su da tumagu ciwo bakin ciki na ce ni mai biyar da ma hanyar nan saboda ba kishi matan ba a nuna musu cewa ikhtilaf hadari bane cakuda maza da mata kuma ni na lura da wani abu wallahi da nake gani I'm very sorry to say please kamar a garin nan nake gani wato akwai ko karancin tsari ne ko me ne ban sani ba wallahi sai kaga yara samari gandan gandan suna shiga gidaje kuma ga magana da mata sai ga mutum saurayi yana magana an ci wance ya ne ne kaza kaza kwana biyu gaskiya mai gidanki ya iya kiwo fa ni na ga kiba ma kike yi kaza kai kai kai kai kai kai kai <laughs> kai gidanta ya iya kiwo me kai ka ita yariyar bata damu ba su ba su damu ba ai ni duk abin da ya bani tsoro a garin nan tunda na zo na ga yadda ake loda mata a caba gabana ya faɗi na ce wannan lamari sai dai hasbunallahu wa ni'mal wakili kawai ba jin nauyi su ji ma a kansu ma ga motoci fa an kawo fa an ce an kawo motoci na hawa abin nan amma wallahi ba su yi da samu motocin ba su yadda ba su daga nan ne ko ina ne ba su yadda ba su saboda me saboda sun riga sun saba sun saki jikinsu kawai to wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu kiyaye kuma mu kiyaye dokokin Allah sai Allah kiyaye mana mutuncinmu ka'ida ta biyu da shari'ar musulunci ta faɗa shine na farko kada mace idan za ta fita ta sa turare a yi biyar me to mace kada ta yadda idan za ta fita ta sa turare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu mamra'atin isafarat thumma kharajat min baiti zawjiha duk matar da ta sa turare duk yadda ta sa turare ta fita daga gidan mai gidanta mijinta Liyaji duri haha. dan a ji kanshin ta fahiya zaniya mazinaciya ce to shi ne wata yarinya ta aiko ta ce to ai malam an ce wai a gidan mijinta to wanda ba ta da miji fa ya halatta ta fesa ta fita malaman usul fiqh suna da ka'ida cewa komai da kaga na shari'a in aka ce a daina kaza ana duba me illa me illar da yasa shari'a ta ce kada mace ta sanya kada mace ta sanya turare idan za ta fita saboda fitina saboda ta da sha'awa yake turare to ita matar aure ma da take da miji an hada hana ta ballanta na ke da ma baki da miji ba an fi ma kai miki farmaki ba to idan zaki fita ba a sa turare sai dai turaren mata akwai turaren mata akwai turaren maza turaren mata shine idan an sa shi ƙanshinsa kawai ita macen take ji sai kuma wanda ta haɗu da ita take zaune jikinta za ta ji kanshi amma turaren mata ba a sa shi idan ta gittaya a ji yanzu wannan malamin da ya wuce in ya sa turaren maza yana gindayawa za mu ji kanshin turaren maza kenan wannan halal ne namiji ya sa amma mace kuma haram ne ta sa saboda mace mautinul fitna ne waje ne na fitina so ba wai musulunci ya ce ki zauna cikin datti da kazanta bane zaki sa turare amma irin na mata mara karfi a kiyaye wannan amma yau za ki gama ce in ta zo fita sai ta caba kwalliya ta goga wannan ta makala wannan an rataye wannan an diga can an yi wannan sai ta minti arba'in a jikin madubi kafin ta fito wa za ki nuna wa Wa aka ce ki nuna wa? ke dai namiji za ki je ki tallata kanki ne ko abin ya zama talle ne ko abin ya zama harkar yalan bella ne akan wilbairo ko abin ya zama kamar teburin mai rake ne a yayyanka shi a watsa masa ruwa a rinka karkade shi ko abin ya zama kamar tsire ne da ke kan tukuba a karkasa shi kowa ya gani abu mai tsada koyo shi ake yi yanzu bari buga muku misali kun ga wa'azi na zo muku nan kuma na yadda da ku kuma kun yadda da ni yanzu nan a jikina akwai kuɗi amma saboda muhimmancin kuɗi na na ɓoye kwayana, ban fito da su na ajiye anan ba kalan iska ta ɗauka far su shiga nan in nema rasa suna aljihuna a ɓoye saboda mai suna da muhimmanci to sai aka ce musulunci ya rufe mace mace ta lullube jikinta mace ta ɓoye kanta tana da tsada ba wanda ya isa ya zo ya nema ki sai da sadaki wallahi annabi ce la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin babu aure sai da wali da sadaki sai ya biya kuɗi in ba shi da shi ya je nemo amma matan yanzu ba su yarda da wannan karatun ba gani suke a kyale su su yi su yadda suka ga dama an wulakanta ku a zamani in za a yi tallan sabulu ku ake daukan hoton ku a yi tallan sabulu yanzu ke yanzu abin da ya kare kyawun ki ya kare ana sai da sabulu da ke mai rake yanzu ya ga dama mai sai da rake kamfanin rake wala ya samu gangariyar yarinya budurwa a sa hoton tana tana shan rake dan a tallata raken ya tsada idan mutum ya bude business center inda ake buga kwamfuta ake kaza ake kaza ake kaza sai ya je nemo yarinya kyakkyawa sai ya ajiye ta dan ta rinka kawo mai kuɗi yanzu kun zama abun farauta kawai tunda an watsar da addini shikenan Allah ya sawaƙe in an zo shuka ku ake nema dan na ku ya arha. shuka an gaya mu a garin da aka ce tab ai malam kana son saka taki mai arha shuka mai arha cin auduga mai arha to samu mata a kori kura kawai za ka zo kai fakin a nan gurin kawai ba sai kai magana ba za su ɗikken kebbinai gal ko me ake ce ko ɗikken binai gal ne yawwa ɗikken binai gal a cika a tafi wani dan uwa yana ban labari ku duba saboda yadda matan mu suka wulakanta kansu wallahi ya ruba muku asiri kuna zuwa makaranta wata ba ku shiga wannan layin ba amma ƴan uwanku ne ai ai kannan ku ne ayyayen ku ne ai sai mutum ya zo da akori kure ya ɗebi mata ya tafiyar da wallahi azimu sai ka yi ni kana tafiya baka je dajin ba can cikin daji a je a zubar da su su yi ni babu abinci sun gama masa shuka kuma ya iya turo mota ta ɗauke su da kafa za su dawo bai zo ya biya kuɗin ba kuma bai kawo mota ta ɗauke su ba wasu su ta cin kargo wasu su ta shan ruwan kwari wasu su ta ballan masara ta sata gashi nan dai in gyadar wani ta kusa yi a babballe ta in magariba ta yi wannan wani irin wulakanta kai ne yanzu irin yadda mata suke rayuwa rayuwa irin ta kafirci rayuwa ta kazanta shine abin da matan mu kuke sha'awa kana zo magana biki yau a garin nan ko a ƙasar nan ba a gane tsiyar ku sai an zo biki mai dan hijabin da dan niqabin ma da take sawa ana ganin ta da dan kunya kamar mala'ika mala'ika wallahi idan an zo biki ba za ki gane ta ba kwabewa ake tsaf a zo a fitsare a yi shaidanci maza su zo a yi kallo a ɗauki hotuna a yi kiɗa a yi rawa yanzu wata masifar da take faruwa kenan an yi biki sai an kira yanzu sakamakon da zaki wa Allah Allah ya rufa miki asiri kin samu mijin da zai aure ki shine sai ki je ki kira mai kida ku zo ku yi kida ku yi rawa auren ku ya kare da kida da rawa in baki ci sa'a ba ku je ku haifi makida da marawa wai me mata suke nema a yi hoto a ɗauka a yi waka a yi menene tsohuwar ki ta zo ita ma ta yi rawa tsohuwa tsohuwa tsofa a ce an ci an ki zo ki buga rawa an ci ta zo ta yi rawa tana kari anti rawa ummi rawa inna rawa gwaggwa rawa ya fenda rawa ya gwalgwal rawa inna gwaggwa ma rawa kowa rawa saboda ba addini ku ji tsoron Allah Allah ya taimake ku ku yi karatun ku lafiya ku tsare mutuncin ku sharaɗi na uku lokaci yayi kada ki rinka tafiya irin tafiyar maza gagagab gagagab rakakau rakakau rakakau a'a ki tafi a cikin nutsuwa وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما sannan kuma karki yadda shari'a musulunci ta ce karki yadda ki bayyana wani abin da ba a yadda ki bayyana shi ba dole idan za ki fita ki tabbatar kin sa wandon ki mai tsawo rigar ki mai tsawo kin rufe jikin ki karki sa matsatsiyar riga hijabin ki yalwatacce wadatacce ki rabu da hijabin nan na munafurci da ake dan kyal gashi nan an dora shi a iyaka fada kuran wannan tsokali shari'a kenan We have sunnah. Half sunnah. We don't have anything half sunnah. We have full sunnah. There were full option. Sannan kuma ki daina yin kamanceceniya alhazur min at-tashbih bi nisa'i ahli jahiliyya. A daina kama da matan arna. Kada mace musulma ta fita ta yi shiga irin ta matan arna. Su matan arna in za su fito sai su fidda abin da zai fidda sha'awa yanzu ke zaki fita kina sa hijabi amma mace kafara sai ki ganta budurwa ce komai nata a waje ga rigar a bayyane a uzubillah ina jin in kina jin kunya wallahi ba za ki iya fita daga nan zuwa can ba ba hijabi ba ba hijabi ba niqabi ma yanzu ake so a rinka sawa niqabi a rufe fuska duk wanda yake son ki ya je gidanku ya nemi izini ba wai arha a bakin titi kawai kowane jikan jack yana kallon ki ba kawai rufe jiki ake yi a ganki kin yi dressing very decent to wannan shine to amma matan da ba musulmi ba suna fidda abin sha'awa gajeren siket gajeren wando matsatsan siket matsatsiyar riga ba iri ɗaya kuke da su ba ko Allah ya girmama ku ke kan ba yanda za a yi namiji wai wai a ce an gama ganin ki an san komai naki kafin a yi auren ki su nan ba su da qur'ani ba su da hadisi ke ku kina da sannan kuma ya zamanto hanyar da zaki bi an ta kuna tariq ma'amunatun ma'a min tawakku'il mafsadati hanyar ya zama akwai aminci duk hanyar da yake akwai yan barna karki bi hanya masu hanya hanyar da take akwai maza masu sa ido akan mata kin san akwai hanyar da in kin bi ta sai ki kina tuntube saboda bala'in mazan titin kallon mata kina tafiya ki kina tuntube ko ki zanin ki yana hardewa saboda an sa miki ido ki canja hanya ki bi ta wajen gari ki bi ta gefe inda babu maza da yawa kin mutunta kanki kenan sannan kuma a samu at-tasatturul ham at-tam kin rufe jikinki ga baki daya sannan kuma idan mai aure ne ki fita da izinin mijinki idan mana mara aure ne ki fita da izinin babanki ko mahaifiyarki kada ki yadda ki fita ba da izini ba kar ki ce kin ba wa kanki dama shekaran jiya nan wata mata ta kamun karar yarta mun gama tafsirin mata take cewa malam gata nan ga ta nan ga ta nan yawo yawo kamar kaza kin san kaza ne ba ta zama lafiya in dai kin ga kaza a gida to ba ta da lafiya to haka take da yawo ta ce wallahi malam ban sani ba take fita nayi nayi na ce in za ta fita ta gaya mu nayi ta mata fada nayi ta mata fada bayan mun rabu sai da ta je ta nemo lambar wayata akar kallahu al'amari ne na mata iyayenmu na zamanin nan sai dai ai hakuri ana takura wa mutane wallahi kitso nan za ka fita wai sai a ce wai ba za ka fita ba kuma dan abu yan kawayen nan al'amura za a yi shi na biki waye da a ce a za a raba ka da ƙawaye ni wala ni ban gane wannan ba ni dai wallahi ni dai ban ci sa'ar uwa ba kaza ce kai to Allah ke saboda ƙurewar lokaci ban gama ba amma dai babu lokaci za mu tsaya dan ban kawo hadisi ba ma a cikin waɗannan abubuwan ina fatan kun fahimci abu nan ya isa ko to wanda ta ji ba daɗi da Allah Allah ba ta haƙuri eh ai gaskiya ne mu fatan mu ku zama mutanen kirki Allah Ubangiji ya muku albarka ku zama kun gina gida na sunna gidan shari'a a zamanto ana buga misali da ku ba mu da sha'awa ba mu da burin a ce yau wata daga cikin ku ta gama makaranta ta fanɗare ta zamanto masifa a cikin al'umma abu bai yi ba malamai da suke karantar da ku suke kocin ɗin ku suke tare da ku yau da gobe kullum mu ne musu addu'a wanda suka ba mu dama mu zo mu gabatar da wannan suka yi mana wannan gayyata Allah Ubangiji ya sa albarka ya kuma ba da nasara ya ba da dacewa Allah ya haɗa mu aladan gabaki daya za mu dakata a nan saboda lokaci sai kuma akwai masu tambaya insha Allah ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi